يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين امنوا مشفقون منها ويعلمون انها الحق الا ان الذين يمارون في الساعه لفي ضلال بعيد وَدَنْ دَبَسِي ايماني yi سنة da ita ba suna saboda su ba su yi imani da hisabi ko sakayya ko lada ko uquba ba waɗanda suka yi imani da Allah suna tsoronta don tsoron makomarsu a cikinta kuma sun sani sani na yaƙinin cewa zuwanta gaskiya ne babu shakka a cikinta ku saurara hakika waɗanda suke jayayya game da tashin alkiyama suke husuma a kanta suna cikin ɓata mai nisa da kaucewa gaskiya.